wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon ciyu da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa kwalalibu a kan mitoci 19 gajeren zango abdullahi isa jama'a barkanmu da sake saduwa ga mahimman kanun labaran duniya na wannan lokaci ɗazu nan ne shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da wani roko mai cike da damuwa ga 'yan majalisun dokokin amurka za mu je guatemala inda za ku yi cewa majalisar dokokin kasar ta janye sabuwar dokar da ta tanadi daurin gidan yari ga duk matar da ta zaɓi zubar da ciki a najeriya kuma rugujewar tattalin arziki da rashin isasshen wutar lantarki da ma rashin tsaro na neman jefa kasar cikin rudani tobar musuma da najeriya inda gwamnonin najeriya suka bayyana yadda matsalolin rashin wutar lantarki tsaro da rugujewar tattalin arziki ke neman jefa kasar cikin rudani lamarin da suka duba tare da ɗaukar eh, neman gwamnati ta ɗau mataki na gogawa kuma rashin haka na iya tsayar da aikace-aikace na gwamnati gabaki daya daga abuja ga muhammad kabir yusuf ɗauke da wannan rahoto Shugaban ƙungiyar gwamnan Najeriya ne Dr. Kayode Fayami ya bayyana hakan a taronsa da kwamishinan shari'a na jihohin 36 na kasar Butun da masan tattalin arziki Dr. Hamisu ya uke cewa. Ana fama da tattalin arziki kwarai da gaske jihohi sun kasa biyan kuɗaɗe ta kanta gwamnatin tarayyar ma tana ta dambal-damban ne ya za ta ta sauke wasu nauyi da ya rataya a kanta. So da haka wajen biyan sauran bukatunmu abin ba zai tasiri ba. Sai da cewa ɗaya daga cikin daraktocin kamfanin matattar man na kasar wato nfc injiniya muhammad lawal Najeriya na fuskantar wannan tarin matsaloli ne sakamakon yakin Rasha da Ukraine da kuma yawan fasfutun mai da ake samu a ƙasar. Yakin nan da ake tsakanin Rasha da Ukraine ya kawo babban matsala a kan farashin mai to akwai kungiya kira OPEC tana ba kowa abin da ya kamata ya sayar saboda a samu daidaito to mu abin da aka ba mu mu sayar saboda sata mai da ake muna a cikin ƙasa ba mu iya sayar da shi akwai inda jiragen roke lodin cikin wata muna lodin wajen jirgi 250 akwai watan ba mu yi lodin hamsin ba ina mai yake an sace shi ma a nasu bangaren ministan hasken wutar lantarki a bukar ali wanda amince da tarin matsalolin ya kara da cewa man jirgin saman ma yana da matsala to mu ma muna da wannan matsalan a gefen wuta na mai wuta baya tasowa daga injina ya hawo kan layin wuta kaga ko dole zai kashe kanshi ko an ta da ita shi yasa na kira mitin na ce musu to maza a nemo ya za mu kara wutan nan Muhammad Kabir Yusuf Abuja ya Hausa. Muna ne Najeriya inda yanzu haka gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu a kasar ke dab da daina yada shirye-shiryen sakamakon rashin wutar lantarki da kuma matsalar karancin mai kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Nan gaba za mu kawo muku karin haske a kai. a burkina faso shugaban mulkin sojan gwamnatin rukun kwaryar kasar paul harisa dogo da miba ya kaddamar tare da kiran tare da kira da kuma tattara sojoji da suka yi ritaya domin sake dawowa cikin rundunar sojan kasar domin kasancewa cikin shirin kota kwana sakamakon yawaitar harare da dakarun kungiyoyin 'yan ta'adda ke kaiwa yau da shekaru uku da suka gabata a wannan kasa muhammad salisu hamsu ya haɗa mana rahoto a kai ita dai wannan yekuwa ta shafi ƙananan hafsoshi ne da sojojin da ke cikin jerin ma'aikatun ofis da suka yi ritaya daga shekara ta 2019 2021 a cewar wani jami'in sojan da ya buƙaci sakaye sunansa wannan buƙata ta shafi wasu ɗaruruwan sojoji ne da ke da shekarun ritaya da suka kama daga 50 zuwa 57 a duniya tun dai cikin shekara ta 2019 ne aka gabatar da tayin sake ɗaukar sojojin da suka tafi ritaya to amma saboda shakkun da ake da shi akan inganci da kuma ɗaukar nauyin sojojin shirin kota kwana ya sa mahukunta suka tsawaita lokacin ƙaddamar da shirin kamar yadda wata majiya daga rundunar sojan ƙasar ta sanar burkina faso dai baya ga ƙasashen jamhuriyar nijar da mali na ɗaya daga cikin ƙasashen yankin sahel a yammacin afirka da ke fama da tashe-tashen hankulan ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi da ke ci gaba da haddasa mata hasarar rayukan sojoji da fararen hula tare da tilastawa dubban mutane kauracewa gidajensu gaba sama da shekaru uku da suka gabata. a gaida Muhammad Salisu Hamisu a Kamaru yajin aikin malaman makarantun sakandare ya janyo bacin rai iyayen ɗalibai da dama kungiyar malaman makarantu a kasar ta bayyana rashin jin daɗin ta ganin yadda shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 89 da ya share kusan shekaru 40 akan karagar mulkin kasar ya kasu cika alƙawura da ya ɗau a baya. Ana sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Mataimakin shugaban Kenya kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar a jam'iyyar UDA e William Ruto ya sha alwashin tsamo ƙasar daga mulkin danniya da take fama da shi. Ruto na waɗannan kalamai ne a lokacin da yake kaddamar da takararsa a ƙarƙashin sabuwar jam'iyyar da ya kafa. Ga dai kalaman na mataimakin shugaban ƙasar William Ruto. Na amince da bukatar ku ta kasancewa ɗan takarar shugaban ƙasar Kenya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar United Democratic Alliance a zaben bana. Wannan jam'iyya ta zo ne don ta zama jam'iyyar ceton ga wurtacciyar mu wato Kenya. Wannan ce jam'iyyar da ba za a tambaye ka sunan mahaifinka ba. Wannan ce jam'iyyar da babu wanda zai tambaye ka asusunka na banki. Wannan ita ce jam'iyyar dukkanin mutanen Kenya daga kowane fanni na rayuwa. sun shaida mana za su dawo da shugaban manyan manufofinsu na siyasa mai take BBI. Suna so su jefa ƙasar nan hannun wasu azzalumai. Sun yarda cewa ƙasar nan ta masu rike da makamai ce. Sun yarda da danniya, murdiya, da kuma mulkin kama karya. They believe in cartels. kasar kalaman mataimakin shugaban kasar kenya kuma dan takara william soruto a somalia hukumar kasar sun sanar da dage ranar zaben wannan kasa zuwa ranar 31 ga wannan watan da muke cikin sa ranar da ake kyauta zaton za a kammala zaben yan majalisu na wannan kasa wanda hakan zai bayar da damar bayyana sabon shugaban kasar ta somalia a maricin jiya talata ne hukumar zaben kasar ta sanar da dage zaben zuwa lokaci zuwa wani lokaci inda aka yi tuni a watan fabrairu da ya gabata ne gwamnatin kasar ta somalia ta sanar da dage zaben zuwa ranar jiya talata sha biyar ga wannan watan da muke cikinsa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da wani roƙo mai cike da damuwa ga 'yan majalisun dokokin Amurka da su ƙara tsoma su kan yakin da ke wakana tsakaninta da ƙasar Rasha inda ya ɗage kan cewa mamayar da Rasha ta yi ta samu nasara da cewa ƙasashen yamma sun yi ƙoƙarin taimakawa Ukraine ɗin da makamai. Shamsi Haruna na ɗauke da ƙarin bayani. A yayin taron shugaba Zelensky ya nuna wa 'yan majalisar dokokin Amurkan wasu hotuna kan yadda lugudan wutar rasha ya lalata wurare da dama a ukraine kafin wannan jawabi na shugaba zelensky ya ta cewa sun amince cewa ukraine ba za ta taba zama mamba a kungiyar tsaro ta nato wadda amurka ke jagoranta ba gabanin rasha ta kutsa cikin kasar dai daya daga cikin manyan bukatunta shine kada ukraine ta kuskura ta shiga kungiyar tsaro ta nato kuma ta jima tana cewa babbar bukatar ta ita ce kasar ta kasance cikin 'yan ba ruwanmu a siyasar gabashi da kuma yammacin turai a wani taro ta kafar talabijin da ya jagoranta shugaba vladimir putin ya nana ta cewa mamayar da kasarsa ta yi wa ukraine ana samun nasara kuma lamara na tafiya ne da suka tsara tun da fari yanzu haka dai NATO za ta gudanar da wani taron gaggawa a mako mai zuwa a brussels amma ya zuwa yanzu ta ki amincewa da roƙon zelensky na shiga kai tsaye saboda tsoron fara yakin duniya na uku a kaikaice dai amurka da sauran kasashen kungiyar tsaro ta neto na ci gaba da karfafa goyon bayan soji ga kasar ukraine ciki kuwa har da manyan makamai waɗanda suka taimaka wajen daƙile sojojin rasha a arewacin birnin kiev a gaida shamsiya haruna a karan farko dai amurka ta shiga tattauna da rasha ɗaya daga cikin mashawartan shugaban amurka joe biden kenan mai kula da sha'anin tsaro jack sullivan ya tattauna da mai baiwa shugaban rasha shawara a ta fuskar tsaro nikolai patrushev manzan daga amurka yana mai sanar da janar patrushev cewa har idan da gaske rasha take a fuskar diplomasiya ya zama wajibi ƙasar ta rasha ta kawo karshen mamayar da take yi wa ukraine hukumar iran sun mika zani zagari raktilif ga hukumin birtaniya iran da ta kama wannan mata ne bisa zarginta da yin barazana ga sha'anin tsaro na wannan kasa kafar talabijin ɗin ƙasar iran ce ta sanar da sallamar wannan mata tare da mika ta ga hukumin birtaniya bayan da ta share shekaru shida a kurkuku majalisar dokokin guatemala ta janye sabuwar dokar da ta yi tanadi na ɗaurin gidan yari ga duk matar da ta zaɓi zubar da ciki bayan baya ga haramci na auren jinsi kwanaki kalilan bayan zartas da ita azima bashir aminu ta hada mana rahoto a kai Majalisar ta gata malam mai rinjaye masu ra'ayin 'yan mazan jiya yayin zaman ta na yau Laraba ta yi watsi da sabuwar dokar makonni kalilan bayan zartar sa ita wadda ta haddasa cece kuce a kasar ta kudancin Amurka. Shugaba Alejandro Giamatti a makon jiya ne ya buƙaci watsi da dokar tare da shan alwashin kalubalantar ta idan har ta iso teburin sa a wani yunkuri na ganin ba ta yi karan tsaye ga kundin tsarin mulki da kuma dokokin ƙasa da ƙasa da Guatemala ta sanya wa hannu ba. Wata sanarwa da majalisar ta fitar kuma aka wallafa a jaridun kasar. Aka da Azima Bashir Aminu. Karfe biyar da mintuna goma. lokaci ne na sauraron labaran wasanni barka da shigowa azima. Ta barka ka dai. Da ina za mu soma ba. To an jima kaɗan dai akwai karawar Juventus da Villarreal ƙarƙashin gasar cin kofin zakarin turai mhm. zagayen ƙarshe na rukunin 'yan sha shida. Kenan wadda ta yi nasara cikin ƙungiyoyin biyu ita za ta tsallaka mataki na gaba baya da suka yi canjin raskwallo ɗaya da ɗaya a haɗuwar su ta farko. A haɗuwar ta yau dai za a iya cewa Juventus za ta shiga wasanta irin su Paulo Dybala da Giorgio Chiellini da kuma Federico Bernardeschi mhm. dukkanin su za su taka leda bayan murmurewa daga jinyar raunin da ya hana su haskawa a karawar farko. Mai horar da kungiyar ta Juventus Massimiliano Allegri ya ce yana da yakinin shigar 'yan wasan duk da wato ta kara wa 'yan wasan sa karsashi mm-hmm. eh, duk da cewa ba za su iya doka ilahirin mintuna 90 na karawar ba amma kasancewar su ko da a benci ne zai kara wa 'yan wasan karsashi mm-hmm. a bangare guda shi ma manajan villarreal una emir ya sanar da murmurewar dan wasan sa gerald moreno wanda ya ce zai taka leda a haduwar ta yau mm-hmm. emir eh, tsohon manajan arsenal da psg ta faransa na kokarin sauya fasalin villarreal ne zuwa babbar kungiyar da ke da tsoro a gasar league din turai bayan nasarar saka manchester united a wasan karshe na cin kofin europa a kakar da ta gabata wanda ke matsayin kofin irinsa na hudu da ya taba dagewa a matsayin sana manaja. Mm-hmm. To bayan wasan na Yves da Villarreal akwai kuma haduwar Chelsea da Lille ta Faransa ko da yake su kam Chelsea ke da jagoranci bayan da ta yi nasara da kwallaye biyu da nema a haduwar ta farko. Mm-hmm. haduwar ta yau dai za a ce ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare domin kuwa komai zai iya faruwa. E, musamman la'akari da yadda Chelsea ke tsaka da ke tsaka mai wuya saboda dambaro da ta dabaibaye ta biyu bayan takunkuman da ke kokarin shafarta saboda roman abramovich wato mamallakinta eh sai dai manajan chelsea thomas tuchel ya ce ba hujja ba ce a gare su halin da kungiyar ke ciki ya shafi su a wasanni mm-hmm. chelsea mai rike da kamban zakarin turai za ta doka wasan na yau ne bayan da ta kan newcastle da kwallo ɗaya mai ban haushi a lahadin da ta gabata to a bangaren premier ingila akwai wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta brighton da tottenham sai kuma wasan arsenal da liverpool wanda ake ganin ganin zai fi jan hankali la'akari da cewa dukkanin kungiyoyin biyu na kan ganiyar ganiyarsu a wannan kaka liverpool da yake matsayin ta biyu a teburin premier ta zirar maki hudu tsakanta da jagora man city mhm. yayin da arsenal ke matsayin ta hudu amma da wasanni uku a hannu a wannan kaka kaɗai liverpool ta zira kwallaye 36 a wasannin da ta duka ba a cikin gidanta ba mhm. fiye da duk wata kungiya kenan a gasar ta premier eh, cikin wasanni goma sha takwas na baya bayan nan da kungiyoyin biyu suka duka wasa ɗaya arsenal ta taɓa nasara shine wanda aka tashi wasa biyu da ɗaya a watan yulin 2020 yayin da kungiyar ta london ta gaza zira kwallo a haduwar su biyar ta baya-bayan nan eh, liverpool ta yi nasara a wasanni uku a jere na baya-bayan nan da ta doka da arsenal wanda ke matsayin irinsa na farko a tarihi. Tuma Azima bishara Aminu a gaishe ki. Tuma ta bayan labaran wasanni sai mu je ga sharhin jaridu daga sassa daban-daban na duniya ina tare da Alhaji Muhammad Salisu Hamisu barka da shigowa. A gaishe ka Malam Abdullahi Isa. Ina zamsu ba. To rikicin kasar Ukraine mhm. a yayin da hukumomin leƙen asirin ƙasar amurka suka bankaɗo cewa mahukuntan moscow sun buƙaci peken su taimaka musu da makamai da matattalan arziki yawa a yakin da suke tafkawa da wato kasar Ukraine. Mhm. Jarida Washington Post ta kasar Amurka ta bayyana cewa daga yanzu Amurka ta bayyana barazana kan irin zazzafar matakin da take shirin dauka idan china ta bayyana cewa za ta goyi bayan kasar mm-hmm, rasha ta mm-hmm, waɗannan mm-hmm. fannonin ita ma dai jaridar frankfurter algemen zaitun ta kasar jamus jamus ta bayyana cewa China na fuskantar hatsarin fadawa a cikin guguwar takunkuman kasashen yammaci. To za a yi cewa juyin juya hali dai ne. To kaga dai duk wanda ya ce baya yi zai yi da rasha to ya san me zai biyo baya. Ita kuma jaridar ta Le Republica ta kasar Italiya ta bayyana cewa wata tattaunawar awoyi bakwai da ta shiga tsakaninsa da takwaransa na kasar China a birnin Roma mashawarci kan harkokin tsaron ƙasa. jack wato sullivan mhm. ya yi kakkausan kashe daga kasar ta cana dangane da nuna goyon baya ga kasar rasha a tattaunawar da za a iya cewa ta kwaro-kwaro ce wace a cikinta wakilin diflomasiyyar kasar ta cana ya bayyana rashin jin daɗin mahukuntan pekin kan yakin da ake yi tsakanin rasha da ukraine ita dai kasar rasha ta bayyana kin goyon bayan takunkuman da aka kakabawa rasha matakin da amurka ke bukata domin mai da ita rashin saniyar ware a cewar sharidar ta washington post a wani hoto ko kuma hoton wata 'yar jaridar talabijin ɗin ƙasar rasha da ta ɗaga allon da ke nuna rubutun da ke cewa ba ma buƙatar yaƙi <laughs> ya mamaye allunan talabijin na kasashen duniya a kan haka ne jaridar liberation ta kasar faransa a shafinta na farko ta bayyana cewa an kalubalanci putin kai tsaye a talabijin din kasar shugaban na rasha ke da yawa jaridar ta ce abinda maria kukumarina kuma obsinikova ta yi mai girma ne duk da cewa daukacin al'ummar kasar rasha sun kalli namijin kokarin da ta yi wata wannan 'yar jarida ta yi kai tsaye zai ci gaba da tsayawa a cikin kwakwalen al'ummar kasar ta rasha duk da cewa ba wani mataki ba ne wato a jiya litinin daukacin shafukan sada zumunta a jiya wato talata daukacin shafukan al'ummar rasha wato cike suke da allunan da ko kuma hoton allon da ta daga eh? wato wanda kuma ya haifar da zanga-zangar nuna goyon baya ga namijin kokarin da ta wannan kuma ya jawo wato ƙara kama wasu 'yan adawa da yakin da dama <laughs> inda yanzu haka aka bayyana cewa kimanin mutane dubu goma sha biyar suka shiga hannun mahukunta hmm? a ƙasar da vladimir putin ke jagoranta a cewar jaridar ta liberation a bangaren da ya shafi tarayyar najeriya kuma za mu leƙa jaridar wato daily trust wadda ta ce bangaren boni da ke shugabantar jam'iyyar apc sun dawo da karfinsu a cewar jaridar daily trust jaridar ta ce yanzu haka masu wato ma suna shirye-shiryen shirya babban zaman taro na kasa wannan da ya biyo bayan sanarwar da hukumar zaben ƙasar inec ta yi na cewa ita bata san wani shugaba ga jam'iyyar ta apc mai mulkin ƙasa ba irin boni. da Muhammad Salisu Hamisu gaishe ka. Idan kuna buƙatar sake sauraron wannan shiri, ku je hausa.rfi.fr